Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD e ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Ko da Jama masu sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka, wanda muke nazari muke bincikawa kuma cikin maganar Ubangiji Allah. To, mune Allah godiya domin ya ba mu wannan dama, ya kuma ba mu wannan zarafi. To, kafin mu yi addu'a mu ci gaba cikin nazarin mu bari mu karanto saƙonninku. Akwai saƙo nan Mr. Emon Atajan a bakwas cikin jihar Plateau. ya Idan mutum ya doki dabba ta mutu, za a iya cewa da ita mushe? Yaya kuma wadda mutum ya taran matata, cikin biyu wacce ce mushe, to ai, da wacce ka buge ta mutu ba yanka ba, da wacce ka iske ta mutu ba yankanka ba duka mushe ne, amma dai. Babu da Ubangiji Allah yake so ga dabba shi ne a tabbatar da an yanka ta ta haura, jinin ta ya zuba, don haka, lallai muna buƙatar fahimtar wannan. Sai masu bisu kefa garin gwangwa jada, yace ina so ku yi mana addu'a saboda waɗanda ba sa son ganin ci gabanmu. Domin Bitrus Kefas mun gode da wannan saƙo. ai, ɗan shi ne babban wanda baya son ganin ci gabanmu, Ya addu'a yadda Allah zai raba mu da shi, ya kuma sa mu samu nasara a kan duk wani shiri na maƙiyanmu. Mun gode da wannan saƙo. Sai kuma Malam Abubakar Umaru arafin Maiki Bukuyam cikin jihar Zamfara, yace ina mai jin daɗin aikinku, gaskiya ni musulmi ne. amma bayaninku yana ƙayatar da ni saboda gaskiyar da kuke faɗa. Malam Umaru a rafin maiki bukuyan mun gode da wannan saƙo, muna addu'a Ubangiji Allah ya sa ka kai ga sanin gaskiyar maganarsa, mun gode da wannan zumunci. Sai Mr. Frederick Amos Sardauna a cikin jihar Taraba, ya ce, Ina so, ku yi mana addu'a saboda jarbobi sun yi mini yawa ba na iya ma ƙirga su. to Mr. Frederick Amos na mun gode da wannan saƙo. Muna maka addu'a Ubangiji Allah ya taimake ka ka kai ga yin nasara daga dukan tarkoki irin na Shaiɗan. Sai kuma saƙo daga Malam Salisu, Abdul Jalal, da mata tasa Nawara Guga a Bakori, a Guga Bakori cikin jihar Katsina. Ce gaskiya, muna sauraron ku. duk da dai ni musulmi ne, muna bukatar littafi mai tsarki, da ni da matata kuma muna jin daɗin aikinku. Malam Salisu Abdul Jalal da matarka Nawara Guga cikin bakori, muna godiya ƙwarai, kuma da taimakon Ubangiji Allah za mu aiko maku da wannan littafi mai tsarki, Ubangiji Allah ya albarkace ku. Sai kuma Mr. Agwami Bawa ya ce, me yasa muke samun ɓaraka, har ku, har ku, har ma kanmu bai iya zama ɗaya ba, to ɗan'uwa, har inda ɓaraka take an ba ɗan dama ne, idan masu bi ma ba su iya tsayawa Ubangiji ba to haƙiƙa za su ga hannun shaiɗan na rarraba su da kuma kawo masa tsatsaguwa, babban abin shi ne, mu amsa kiran Yesu na zama ɗaya. domin mu ci gaba da aikin bisharan nan ta sarayayya. Ƙarshe sai Reverend Timothy Yawa a Ekuwa Katsina DCC, can cikin jihar Katsina, yanayi mana gaisuwa da fatan bishiyar Ubangiji a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga, ya ce kuma, yanayi mana fatan alheri da duk mu yi bukukuwa daban-daban lafiya. to Reverend Timothy Yawa muna godiya ƙwarai, Ubangiji Allah albarkace ka. ya kuma bishe ka cikin aiki. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari. Bamu na mu wanda ke cikin sama, gode ma, domin kai mai ƙauna ne da alheri, gode ma domin kana tare da mu, mun gode ma ya mai tsarki mai iko, domin masu mu waɗanda suna da buƙatu daban-daban. Mr. Bulus ko Bitrus Kefas yana da damuwa. yana ganin akwai waɗanda ba su son ganin ci gabansa, muna addu'a ya Ubangiji ka taimake shi, ka fifita shi domin ya amsa abin da mai zabura ya faɗa, ka shirya liyafa a gaban maƙiyansa, na roƙe ka Ubangiji, kada ka shi ya ƙi maƙiyansa amma ya ƙaunace su, ya kuma yi masa alheri. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko, domin Malam Abubakar Umaru, shi musulmi ne, muna addu'a domin shi, ka sa ya kai ga sanin gaskiyar maganarka. Muna da ya mai tsarki, mai iko duka domin shi Mr. Frederick Amos wanda ice jarabobi sun mai yawa har ba ya iya ƙirgawa, Ubangiji kai mai nasara ne, bari ka sa ya baka zuciyarsa domin ka taimake shi. Muna addu'a ya Ubangiji, ka Malam Salisu Abdul da matarsa Nawara albarka a gugaba kori cikin jihar Katsina. Muna addu'a ya Ubangiji. domin littafi da za mu aika musu ka sa kai gare su tabbatacce, ka wa rabin Timoti yawa albarka, da sauran masu sauraron mu a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu sauraron muna nan dai a cikin littafin Sama'ila na biyu, idan dai ba ku manta ba, nazarinmu na baya mun ga yadda aka gwabza da mutanen Dauda da kuma mutanen Absalom, yadda kuma a ƙarshe. ai, Absalom ya rasa ransa, dauda kuma bai ji daɗin wannan labari ba, amma kuma babu yadda zai yi, domin haka Ubangiji Allah ya ƙaddara Absalom zai mutu garin neman sarautar mahaifinsa. To yau, a cikin wannan nazari namu, za mu tashi ne a cikin Sura ta goma sha tara. A cikin Sura goma sha tara za mu karanta, har mu shiga cikin Sura ta ashirin. don mu iya jin abin da Ubangiji Allah yake da shi domin mu a cikin wannan nazari namu na yau. Cikin Sama'ila ta biyu, Sura goma sha tara aya ta fari, aka faɗa wa Yowab cewa, Sarki yana kuka, yana makoki domin Absalom, saboda haka sai ya sanar da aka sai sanar da aka sa rana ta zama makoki ga jama'a duka. gama jama'a suka ji an ce, Sarki yana baƙin ciki saboda ɗansa, sojoji, suka shiga birni ruru kamar waɗanda suka shiga birni a ɓoye, da kunya saboda sun gudu daga wurin yaƙi. Sarki ya rufe fuskarsa, ya yi kuka da ƙarfi, yana cewa, Ya ɗana Absalom, ya ɗana Absalom, Yowab kuwa ya tafi wurin sarki a gidansa ya ce, yau ka kunyatar da mutanenka duka waɗanda suka ceci ranka, da rayukan ’ya'yanka, mata da maza da rayukan matanka da rayukan ƙwarakwaranka, gama kana ƙaunar maƙiyanka amma kana ƙin waɗanda suke ƙaunarka, gama yau ka bayyana a fili, shugabannin sojojinka da fadawanka ba a bakin komai suke gare ka ba. gama yau na gane, da a ce Absalom yana da rai, mu kuwa muka mutu duka, da daɗi za ka ji, don haka sai ka tashi yanzu, ka fita ka yi wa mutanenka magana mai daɗi, gama na rantse da Ubangiji, idan ba ka fita ba, ba wanda zai zauna tare da kai da daren nan, wannan kuwa. zai fi muni fiye da kowane irin mugun abin da ya taɓa samun ka tun daga ƙuruciyarka har ya zuwa yanzu. Sa'an nan, sarki ya tashi, ya zauna a dandalin ƙofar garu, aka faɗa wa mutane duka cewa, Ga sarki yana zaune a dandalin ƙofar garu, mutane duka kuwa suka zo suka kewaye sarki. Bayan wannan, shirkan Isra'ilawa suka gudu, kowa ya tafi gidansa, dukan wannan mutanen ƙasar Isra'ila suna ta jayayya suna cewa, Sarki Dauda ne ya cece mu daga hannun abokan gabanmu, ya cece mu daga hannun Filistiyawa, to gashi ya gudu daga ƙasar don tserewa Absalom. Gashi kuma, Absalom ɗin da aka da muka naɗa ya zama sarkinmu, an kashe shi a yaƙi, yanzu fa, me yasa muka yi shiru ba mu komo da sarki ba, da labarin abin da Isra'ilawa suke cewa ya zo gun sarki, dauda sai ya aika zuwa wurin firistoci, wato Zadok da Abiyata, a faɗa masu su tambayi dattawan Yahuza abin da ya sa suka zama na ƙarshe a kan komar da sarki a gidansa, ya ce, Ai, ku uwa ne da ƙasusuwa na, da kuma nama na, to me yasa za ku zama na ƙarshe a kan komar da sarki, ka cewa a masu, ashe kai ba ƙashina da nama na ba ne, Allah ya hukunta ni. idan ba kai ne shugaban rundunar sojojina a maimakon yawa ba, da haka Dauda ya rinjaye zukatan mutanen Yahuda, suka zama ɗaya, kamar mutane guda, sai suka aika wurin sarki cewa ya komo tare da dukan fadawansa. Sa'an da sarki ya iso Urdun, mutanen Yahuda suka tafi Gilgal, suka tari sarki domin su hawo da shi Urdun, shi mai ɗan gera kuma mutumin bilyamunu daga Bahurim ya gaggauta. ya gangara tare da mutanen Yahuza don ya tare sarki Dauda, ya zo tare da mutane dubu daga kabilar Bilyaminu, ziba kuma baran gidan Sol, ya zo a gaggauce a gaban sarki a Urdum tare da ’ya'yansa maza su goma sha biyar da barorinsa guda ashirin, suka haye zuwa wancan hai don su hawo da iyalin sarki. su kuma yi masa abin da zai ji daɗi. Sa da sarki yake shirin haiwa, sai shi mai ɗan gera ya zo ya faɗi gabansa, ya cewa sarki, Ina roƙon Ubangiji na sarki, in ka yarda, kada ka riƙe baranka da laifi. kada ka tuna da laifin da baranka ya yi a ranar da Ubangiji na sarki yake gudu daga Urshalima, kada sarki ya riƙe wannan a zuci, gama na sani, ranka ya daɗe na yi laifi, shi ya sa, gama na sani, ranka ya daɗe na yi laifi, shi ya sa na zama na farko daga gidan Yusuf yau, da na fito domin in tarye Ubangiji na sarki. Abishai ɗan zuriya kuwa ya ce wa, Ya kamata a kashe shi mai. gama ya zagi wanda Ubangiji ya zaɓa ya zama sarki, amma Dauda ya ce wa Abishai da ɗan uwansa Yowab, Ina ruwana da ku, ku ’ya'yan zuriya, kuna so ku jawo mani wahala, ni ne sarkin Isra'ila yanzu, don haka ba ba Isra'ile da za a kashe a yau, sa'an nan ya ce wa Shimai, Ina tabbatar maka cewa ba za a kashe ka ba. Sa'an nan Mefiboshet jikan Sol ya gangara. ya taryi sarki, tun daga ranar da sarki ya gudu, har zuwa ranar da ya komo da nasara mafifashir bai wanke ƙafafunsa ba, bai kuma yi gyaran fuska ba, bai ma wanke tufafinsa ba, sa'ad da ya iso daga Urshalima, don ya taryi sarki, sai sarki ya ce masa, Me yasa ba ka tafi tare da ni ba mafifashir? Mafifashir ya amsa ya ce, Ya Ubangiji na sarki, marana ya ruɗe ya ruɗe ni, gama na ce masa ya yi wa jaki shimfiɗa don in hau in tafi wurin sarki, gama ka sani, ni gurgu ne, ranka ya daɗe. Barana ya ɓata sunana a gaban Ubangiji na sarki, amma ranka ya daɗe, ya sarki kai kamar mala'ikan Allah kake, sai ka yi abin da ya yi maka daidai. Gama dukan mutanen gidan kakana. sun cancanci mutuwa a gabanka, ranka yi daɗe, amma gashi ka sa na zama ɗaya daga cikin waɗanda suke ci a teburinka, ba ni da dalilin da zai sa in yi wa sarki wani kuka kuma, sai sarki ce masa, Me ya kawo wannan magana a kan harkokinka, ai, na riga na zartar cewa, Kai da ziba za ku raba mallakar so, mafi bashe da cewa sarki, ya ce wa sarki, amma bar masa dukan su ya mallaka, ni dai, tun da na sarki ya koma gida lafiya to alhamdulillahi, mazalai, bagidaliye kuwa ya gangara daga Roglim zuwa wurin sarki, domin ya yi wa sarki rakiya zuwa birnin urdu. bazalai kuwa tsoho ne, yana da shekara tamanin. ya taimaki sarki da abinci sa'an da sarki yake a mahaniyam, gama shi a tajiri ne, sarki ya ce wa Bazalai, Ka zo mu tafi tare zuwa Urshalima, ni kuwa zan riƙa biya maka bukata, amma Bazalai ya amsa, ya ce, Shekaruna nawa suka ragu har da zan tafi Urshalima tare da sarki, a yau, na da shekara tamanin cif. ba zan iya yin rarrabe abu mai daɗi da mara daɗi ba, ba kuwa zan iya ɗanɗana daɗin abin da nake ci ko abin da nake sha ba, ba zan iya jin daɗin muryar mawaƙa ba, zan zama maka kaya kurum, ranka ya daɗe, ban cancanci wannan irin babban lada ba, zan dai yi maka rakiya zuwa hayin Urdun, ina roƙonka. ka banni in koma domin in rasu a garinmu, kusa da kabarin mahaifina, amma ga kiram, ga kihan barana, bari ya tafi tare da kai ranka daɗe, ka yi masa yadda ka so. Sarki ce, To, kihan zai tafi tare da ni, zan kuwa yi masa abin da zan yi maka, yi maka daɗi, abin da duka kake so a gare ni zan yi maka. Sa'an dukan jama'a suka haye Urdun. sarki ya haye ya yi bankwana da Bazilal da ya sumbace shi, ya kuma yi masa ya sa masa albarka, sai Barzilai ya koma gidansa, sarki kuwa ya yi tafiya zuwa Gilgal, uh, Kimham kuwa ya tafi tare da shi, mutanen Yahuda duka da rabin mutanen Isra'ila suna tafi tare da sarki, sai dukan mutanen Isra'ila suka zo wurin sarki. suka ce masa, Me yasa mutanen Yahuza ’yan uwanmu suka sace ka, suka kawo sarki da iyalinsa a wannan hayan Urdun, tare da dukan mutanensa? Duka mutanen Yahuza kuwa suka amsa wa mutanen Isra'ila suka ce, Domin sarki ɗan uwanmu ne na kusa, me yasa kuke fushi a kan wannan al'amari, me kuka ci a jikin sarki, ko kun ji ya ba mu wani abu ne?’ Isra'ila kuma suka amsa wa mutanen Yahuda, suka ce, Muna da rabo goma a wurin sarki dauda fiye da ku, don me kuka rena mu, ba mu ne muka fara maganar ma maganar mutanen Yahuda ta fita mutanen Isra'ila zafi. Ce Sura ta ashirin, aya ta fari daga can kuma aka ce, Da can akwai wani mutumin banza ana ce da shi Sheba, ɗan Bikri. daga kabilar bilyamun shi kuwa ya busa ƙaho ya ce, Ba mu da rabo a wurin Dauda, ba mu kuwa da gado wurin ɗan Yesi, ya Isra'ila, kowa ya gudu zuwa alfarwarsa, sai duka Isra'ilawa suka janye jiki daga wurin Dauda, suka bi Sheba, ɗan birki, amma mutanen Yahuda suka manne wa sarki tun daga Urshalima, tun daga Urdun har zuwa Urshalima, da Dauda ya koma gidansa Urshalima. ƙwarakwaran nan nasa guda goma waɗanda ya bar su tsaron gida ya keɓe su a wani gida, inda za a yi tsaronsu, ya yi ta lura da su, amma bai shiga wurinsu ba, haka kuma suka zauna a keɓe, suna zaune kamar gwamraye. Bari mu tsaya nan Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka. To, a cikin wannan nazari. waɗannan ayoyi da muka karanta mun ga komowar Dauda, Dauda ya tafi Urshalima, ciki kuma, lokacin da yake shiga mun ga wani mara wayo, mai suna Sheba, a cikin Sura ta ashirin, ya yi wa Dauda tawaye, za mu iya gani, a cikin sura nan ta goma sha tara. Ubangiji ya sake ceton mutanensa daga maƙiyansa. ya kamata a yi murna sosai, amma Dauda yana da baƙin ciki saboda Absalom ya mutu, mutanensa suka yi juyayi, yadda ga shi ya kamata a yi murna a ranan nan amma bai yiwu ba, amma Yowab ya ɗan tsautawa Dauda, har ma ya ce masa yana ƙaunar maƙiyansa, alhali dai ba haka yake ba. Sai gani Dauda yana nuna ƙaunarsa ga ɗansa ne. har ma ba a iya ganin ƙaunarsa ga mutanensa a bayyana ba a wannan lokaci. Ya zama sai ka ce bai ji daɗin nasarar da aka ci ba, Yowab ya iza shi ya tashi ya tafi, ya yi wa mutane magana mai daɗi, dauda ya yarda ya kuma cika wannan. Lokacin Isra'ila suna jayayya, waɗansu sun ga yadda dauda ya rasa iyawa ta yin mulkinsa. waɗansu kuwa sun ga yadda ya nuna musu yana da ikon yin mulki ta wurin kyakkyawan aikinsa na da, duk da haka, mutanen Isra'ila banda na Yahuza sun fara maganar su komo da sarki a Sura sha tara aya ta goma, da dauda ya ji, yadda mutanen Isra'ila ke magana a kan komar da shi, sai suka aika wurin Yahuza a yi tambaya dalilin da ya sa, a suke zama na ƙarshen komowa da sarki, da yake su ’yan uwansa ne, Sura sha tara aya goma sha biyu. Bayan da suka aika wurin sarki cewa ya komo, sai ya tashi ya kama hanya zuwa Urushalima, a kogin Urdun, mutanen Yahuza suka tari sarki, tare da su akwai shamai daga mutanen Isra'ila, wanda kwanan baya ya zagi sarki. idan za mu iya tunawa a cikin Sama'ila ta biyu Sura sha shida aya biyar zuwa takwas, ya zo wurin Dauda, ya tuba, da roƙon gafara, ko da yake tubansa kamar na baki ne kawai, duk da haka Dauda ya karɓa, ya ce masa ba za a kashe shi ba bisa ga aya ta ashirin da uku, lura yadda Dauda ya ce shi ne sarkin Isra'ila yanzu, a aya ashirin da biyu, wato yanzu mutanen Isra'ila da suka tayarwa Dauda. da mutanen Yahuza sun zama al'umma ɗaya a hannun Dauda kenan, bayan wannan, aya ashirin da hudu zuwa talatin, sai ga Mofibishet, ɗan Jonathan aminin Dauda ya zo, yadda ya zama a gida da rashin gyara tufafinsa da jikinsa, haka kuma ya zo. Wannan ya nuna yadda yake da babban baƙin ciki, saboda gudun da sarki ya yi daga Urshalima. Alama dai, Dauda ya yarda da maganarsa, ya ba shi, ya kuma bar shi, kuma aka kuma ba shi mallakar Sol bisa ga aya sha, Sura sha tara, aya ta ashirin da biyar, sai a cikin Sura ta sha tara aya talatin da ɗaya zuwa arba'in, sai Barzilai ya zo domin ya raka sarki Dauda haiwa, Dauda ya zo, Barzilai ya koma Urshalima. tare da shi ya lura da shi, gama ya yi wa Dauda da mutanensa babban alheri. Lokacin da suke gudun Absalom a Sama'ila ta biyu Sura sha bakwai aya ashirin da bakwai zuwa ashirin da tara, amma Bezalai ya fi so ya koma gida ya mutu a garinsu, bisa talatin da bakwai, sai sarki ya ce, a Kimham wakilin ɗan Bezalai zai tafi tare da shi, ya kuma nuna masa alheri. Ayoyin ƙarshe mun gani an nuna mana yadda aka faɗa, yadda faɗa tashi tsakanin kabila Isra'ila, wadda daga baya ta kai rabuwar mulki kashi biyu, amma a cikin Sura ta ashirin, Sheba ya tayarwa Dauda, a ɗaya zuwa hudu, sai muka gani akwai tsayayya tsakanin gidan Saul mutanen Bilyaminu, mutanen Yahuda. Sheba mutumin banza ne na mutanen Bilyaminu, saboda Sheba ya yi kishin ikon Dauda, da ke ƙara ƙarfi gaba-gaba kuma, sai ya sa kansa gaban tawaye, wannan tawaye nasa na farko, na kabilar Isra'ila da na Yahuza, wanda aka yi a fili, bayan da Dauda ya komo Urshalima, sai ya ga an tsare kwarakwaransa a gida, an tsare su kuwa, nan ne aka ajiye su inda za a ci gaba da lura da su, bayan wannan, ya koma a kan al'amarin tawaye, ya ga yadda Sheba ba zai ci gaba da rayuwa ko kuwa aiwatar da abubuwan da ike tunani ba fiye da Absalom. Dauda ya aiki masa shugaban rundunar sojojinsa a maimakon Yowab, bisa ga Sama'ila ta biyu, Sura sha tara aya sha uku, ya yi yaƙi kuma gaba da Sheba, da, Amasa shugaban rundunar sojojin Absalom ne, Amasa bai shirya sojoji daidai lokacin da Dauda ya faɗa masa ba, ya yiwu, aiki ya fi wuya a kan aikinsa da ike yi wa Dauda, sai muka yi gani, domin haka Dauda ya aiki Abishai. ’yan uwan Yowab, Yowab kuwa ya tafi tare da shi a cikin Sura ta ashirin aya ta bakwai, suka sadu da Amasa a Gibeon, Yowab ya gaida shi, e, amma da suka kai, sa'an nan ya kashe shi da takobinsa, bayan wannan, Abishai da Yowab da mutanensu suka kama hanya, suka bi sawun Sheba, Sheba ya shiga wani birni mai garu. wato Ebel Bet Ma'aka, Yowab da mutanensa suka kewaye birnin, suka yi ƙoƙari su rusa garin, wata mace a cikin gari ta yi magana da Yowab, wato wani wata karin magana, wato an ga mazaunan Ebal masu hikima ne, har mutane ke neman shawara daga gare su, ta tambaye shi dalilin da ake so a hallakar da garin da ke lafiyayye, amintacce kuma a cikin Isra'ila. Yowab ya amsa mata cewa yana son Sheba mai tayarwa kurum, sai macen ta je, Wurin mutanen gari aka yanke kan Sheba, macen ta jefar masa da kan Sheba, sa'an mutanen Yahuda suka koma alfarwarsu, sojojin Sheba suka watse, Yowab ya koma Urshalima wurin sarki Dauda, domin iya gani. abubuwa dai sun taso sun kuma ya mutse, yanzu dauda ya sake komawa sarki, amma kuma har yanzu zubar da jini kamar yadda magana Allah ta faɗa tana binsa. wana, yadda muke yin rayuwa, mu yi hankali da yadda muke al'amuranmu, domin Ubangiji zai iya yin fushi da mu ko da mun tuba sai mun girbi sakamakon zunubinmu. Lalle dauda, har yanzu babu salama tare da shi. ’yan wana, bari mu yi ƙoƙari mu cika nufin abin da yake na Allah a cikin rayuwarmu. mu gode ma ya mai tsarki mai iko domin maganar ka, muna so ka taimake mu, mu cika ta cikin nufinka albarkacin sunan Ubangijin mu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Kuma sauraronmu za mu ja linzamin mu a yau, a madadin injiniyanmu, Lawal Sama'ila Matu Sambunni, ni rabin yawa hutsi ga nake cewa Ubangiji ba mu ikon saduwa a wani shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.